ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله bal aktharuhum la يعقلون ya kai wannan manzo da a ce zaka tambaye mushrikai wane ne ya saukar da ruwan sama ya fitar da tsirrai daga gare shi bayan ta bushe tabbas da za su ce Allah ne to ka ce ya kai wannan manzo godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana hujja a ku sai dai da yawan su ba sa hankalta domin da a ce suna hankalta ai da ba su haɗa gumakan da ba sa cutarwa ko amfanarwa a wurin bauta ba